أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yan uwan musulmi tare da kuma na jaddada godiyar mu ga sarki Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halice mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya kuma ya ba mu samun damar haduwa da ku cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suke fahimtar da mu kyakkyawar aqida wadda Allah subhanahu wataala ya yarda ita da fata mu samu kyakkyawar fahimta cikin wannan darasi da kuma addinin Allah subhanahu wataala don mu samu kyakkyawan ayyuka wanda za su ba mu samu nasara cikin wannan duniya din da ranar lahira bi iznihi ta'ala uwan musulmi kamar da muka sani wannan darasi mun ce za mu yi bayani ne dangane da abin da ya shahi dalilai wanda suke nuna cewa akwai ceto ranar lahira wanda mun nuna cewa ceton nan Allah subhanahu wa ta'ala wata kyauta ce mai muhimmanci wadda zai ba muminai bayi na kwarai na gari wanda suka yarda Allah suka bi Allah sau da ƙawa, ba su da zunubai ba ba su da sabo ba to wannan su ne Allah subhanahu wataala zai dace da kyauta bayan ya ba su aljanna ya ba su yarda shi kuma zai ce ga wata kyauta na baku albarkacinku ku je ku zaɓi mutane kamar adadi kaza dalilin ku su shiga cikin aljanna sannan mun ce wannan mutanen su wane ne waɗanda ba su yi saɓan da zai ja su ya kai su ga kafirci ba wanda duk ya yi saɓon da zai kai shi ga kafirci to bai cikin wannan ceto saboda haka nan yanzu dalilai wanda za mu kawo akwai dalilai na farko daga alƙur'ani dalili na cikin alƙur'ani ayoyi suna da dama wanda cikin bahasi wanda ma zai zo don za su zo nan gaba za mu yi ta kawo misalsalai da alƙur'ani saboda haka nan kayan ma muke kaiwa cikin wancan bahasosin yanzu muna iya ishara da aya kamar guda uku wadda a cikinta kalmar ceto ta zo nuni da cewa za a yi ceto ran lahira ya zo in ka duba a cikin suratul baqara ayata ta 255 ayatul kursi kenan inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa man zalladhi yashfa'u indahu illa bi izni wane ne wanda zai ceto sai da izinin Allah kenan Allah dai zai ba da izini za a yi ceto illa bi izni sannan yake cewa cikin suratu taha ɗari da 109 ita ma ta zo inda yake cewa yau idin la tanfa'u shafa'atu ba wanda zai ceto illa man azina lahu'n rahman babu wanda zai ceto sai wanda Allah ya ma izini wa radiya lahu qawla kuma Allah ya yarda da zancen shi kenan akwai ceto saboda inda babu shi Allah bai cewa ba yawma idhin la tanfa'u shafa'atu illa man azina lahu'n rahman wa radiya lahu qawla Allah ba zai ce haka nan ba kenan akwai ceto tabbas sannan Allah subhanahu wata'ala yana bada shi ga wanda ya yarda da shi ya yarda kuma da zancen shi sannan a wani wuri ma in muka duba cikin suratul an'am cikin wata aya ita ma mai dan tsawo inda Allah subhanahu wata'ala ke cewa wa dharil ladina takhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharratuhum alhayatud dunya wa dhakkir bihi an tubsala nafsun bima kasabat laysa laha min dunillahi waliyyun wala shafi'un laisa laha min dunillahi waliyun wala shafi'un ku duba Allah wata ala ke cewa ka gargaɗi ko kuma harko cewa ka yi watsi da su ka yi watsi da wanda me suka yi sun zaɓi wannan rayuwar duniyar sun zaɓi wasanni ƙananan wasanni da manyan wasanni sannan sun bari duniya ta ruɗa su sai Allah ya ce yi ka tunatar da su da alƙur'anin nan wa zakir bihi an tubsala nafsun ka tunatar da su don saboda kan wannan rayukan nan nasu lalace da abubuwan da za su aikatawa ka gargaɗe su saboda kan su waye gari ranar da mi alhamin dunillahi waliyun wala shafi'un kan su waye gari ranar da ba su da wani mai su ba su da wani su. majibancin al'amuransu sannan kuma babu wanda zai cece su ba mai taimakonsu kuma babu wanda zai cece su kun gani a cikin wannan aya ɗin ita ma maganar zance na ceto shi ma ya zo saboda haka nan kenan a taƙaice mana da ayi wanda suke nuna cewa ran lahira akwai ceto tabbas kuma zai zo sannan in muka koma ɓangaren dalili na biyu shine na ruwayoyi muna da ruwayoyi da dama daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga a'imma alaihi wasallam akwai ruwayoyi. saboda ka anan muke gane ma cewa lallai ceto wani abu ne wanda abu ne wanda tabbas sai ya faru ran lahira sai ya faru a wannan duniya ma ana samun ceto balantana ran lahira shine Allah subhanahu wata'ala ya nuna cewa wannan ceton tabbas yana faruwa kuma a imma da manza Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam sun nuna cewa wannan abu yana faruwa shi ne ma misali inda manza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa cikin wata riwaya ta shi in ka duba cikin Biharul Anwar na Allama Majlisi yana cewa iddakartu shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ceto na ni na tanade shi na aje shi na yi tanade shi ne ga masu yin manya-manyan sabo na daga al'ummata manya-manyan sabo amma ba saban da kamar da muka ce wanda zai jawo kafirci ba na aje wannan musamman don saboda masu yin manya-manyan sabo a nan an hana su bari sun kasa kun ga anan wurin annabi bai ce ba ga masu irin sabo cikin manya-manyan sabon ma bai ce wane da wane da wane da wane ba a'a kenan gaba ɗaya dai cikin al'umma shi zai yi ceto zai yi ceto na'am ga waɗanda suke yin manya-manyan sabo sannan mu sani cewa ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam baya ga wasu mutane kenan na daban bai ayyana mutane cewa ga su wanda kawai zai ma sai da ya ce kawai ahalul kaba'ir sannan ahalul kaba'ir din ma ba tare da ya nuna akwai sharaɗi ba su ma amma dai abin da annabi ya hiso mu nisanci manya-manyan sabo kamar yadda ya ce su ƙananan sabo ba tare da mun sani ba ma Allah yana gafarta mu Allah yana karkare mu musu mu zamo na ƙwarai kahin mu tsaya jiran wai sai an cece mu sannan wata riwaya kenan muka bayan mun ga misali na daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam mu ba da misali kuma daga shikan shi ɗaya daga cikin shikokin shi misali Imam Sajjad a cikin sahifa Sajjadiyya ɗin shi yana nuna cewa in ka duba cikin addu'a ta arba'in da biyu yana cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa sharrif bunyana ku duba gani a nan wurin yake cewa ya Allah ka ƙara ma annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wasallam matsayi da shi da iyalan gidan shi sannan kuma mi ka ɗaukaka wannan gini wanda ya kawa Wa azim burhana ka girmama dalilin shi dalilan da ya zo da su wa thaqqil mizana ka girmama mizanin shi ka nauyaya shi sannan wa taqabbal shafa'ata ka karɓi ceton shi wanda tabbas annabi shi sai ya ceto shine sarkin masu ceto kun gani har ci gaban wannan addu'a ta Imam Sajjad wadda yake yi yana koya mu kuma yadda ya kamata mu zanki ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati wannan kenan mun gane kenan a cikin ruwayoyi akwai zancen shafa'a yanzu sai mu zo dangane da abin da ya shahi ijma'i da mun ce dalilai guda uku ne guda uku ne kenan akwai alqur'ani akwai ruwayoyi sannan kuma akwai ijma'i shi ijma'in malamai tabbas kamar da muka sani sun tahi akan akwai ceto ko da a ɓangaren yaya ne ceto wake ga suwa yake suwa ya kamata su yi ceto an samu saɓani amma dai ainihin ceto babu wanda ya isa ya karyata cewa akwai ceto ran lahira babu shi saboda haka nan kenan ranar tashin kiyama ceto yana zuwa al'amari ne wanda yake kata'ai yanzu ne bambanci tsakanin ceto wanda yake mara kyau wanda alkur'ani bai ayyana ba da ceto mai kyau daga wannan magana ma kana iya gane kenan muna son mu nuna kai tsaye akwai ceto wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda shi akwai ceto wanda Allah subhanahu wa ta'ala bai yarda shi ba a nan za mu ganewa saboda alkur'ani kan kai shi ya nuna cewa akwai ceto na banza ba ta ce. wanda Allah bai yarda da shi ba sannan akwai kuma na kwarai to menene ma'aunin su ya ne ake gane cewa wanga ceto na kwarai ne wanga ceto na banza ne amsa ita ce mu sani cewa mushrikai a da su sun yarda da abin bautar su yana ceto amma imma saboda abubuwa guda uku imma yana ceton bayan shi abin bauta ne gumki ne yana ceton bayan shi shi wannan gumkin ta wace hanya saboda yana jin tsoron wannan bayan nashi dan su suka yi shi suke kula da shi suna iya karya shi suna iya mashi wani abu su a nasu mu mushrikai kenan shi gumki yana ceton mutane ne saboda yana tsoron wannan mutanen ko kuma a ba yana tsoron su bane yana jin tsoron wata cuta ta hito daga bangaren su ne kaga duk ya shahi wani abu wanda yake shi ma kamar dai tsoron ne ko kuma a saboda yana da bukata zuwa ga wannan mutanen ne yana bukata kula wasu yana bukata su yi mishi wani abu su kula da wurin aje shi da wurin kula da shi kaga kenan dai yana ceton su ne su suna itikadi yana ceton su ne saboda wannan abubuwa kamar guda uku alhali wannan shi ne Allah subhanahu ya abbara da cewa ceto ne ba ɓatacce cin ceto ne ba shi ne ceto wanda Allah subhanahu yake nihi za a yi ran lahira ba a'a Allah subhanahu ya yi kaɗan ka ce wai zai ceci mutane saboda yana jin tsoron ko kuma yana jin tsoron misali wani abu ya same su misali ko yana jin tsoron saboda yana bukata gare su wannan buƙatuwar wadda za a yi mishi ya rasa ta a'a Allah subhanahu wataala ba haka nan bane shi yasa cikin aya da muka karanta cikin suratul an'am aya ta saba'in kenan inda Allah yake cewa laysa laha min dunillahi waliyun wala shafi' mun lura kenan Allah yake cewa laysa laha min dunillah yaya Allah zai ce laysa laha kenan Allah yana nuna rai wadda duk ta suke tabi sabanta bi abin da take so ta aikata mummunan sabo har ya kai ta kafirci ran nan mine ne laisa laha min dunillahi ran nan bata da wani mai taimakonta bata da waliyi bata da mataimako sannan bata da wanda zai cece ta kenan kaga a nan wurin Allah yana nuna cewa shi ko da zai ceto ba wai yana ceton su bane saboda ko yana ji tsoron su ko yana ji tsoron wani abu ya same su ko kuma yana bukatar su Allah subhanahu wataala ya yi nisa akan wannan ya yi ƙarhin wannan Allah bai buƙatar komi a wannan duniya ɗin bai buƙatuwa zuwa ga komi. a ran lahira kuma shi ba mai buƙata ba ne mu ne masu buƙata shi yasa kenan a taƙaice ceto irin wanda Allah subhanahu wata'ala yake nihi shi ne irin ceto wanda shi yake baya wannan dama ɗin kun ba da yana da buƙata zuwa komi ba shi yasa ma ayoyi dan wasu na ido ko ayoyi sai akwai wasu ayoyi wanda suka nuna babu ceto babu ceto ko kuma yace duka ceto na Allah ne qul lillahi shafa'atu jami'a to in kaga aya ta nuna cewa babu ceto yana nihin ba irin wannan ceton ne babu irin na mushrikai wanda itiqadin su haka ne su itiqadin mushrikai imanin su da ceto tun wancan lokacin irin haka ne to wannan shine abinda ayoyi suka zo don su kore cewa babu shi amma ceto wanda Allah subhanahu ala zai ba da izini kamar yadda a wannan duniya ɗin in mun karanci tauhidi na rububiyya mun karanci tauhidi na khaliqiyya inda muka ce cikin rububiyya kula da wasu halittu Allah yana ba da izini wasu kula da halittu kamar yadda cikin halitta Allah yana ba da izini wasu yi halitta Allah yana ba da izini ba wai kai tsaye ta halittun da muke gani ba ko me muke gani cikin duniya Allah kai tsaye ya halice su ba a'a wasu Allah ne subhanahu wata'ala yayi wasu kuma ya ba da izini ne to haka nan dangane da abin da ya shahi ceto ma Allah subhanahu wata'ala yana ba da izini illa liman adina lahur rahman illa man adina lahur rahman man zalladhi yashfa wa indahu illa bi idni saboda haka nan wannan shine a takaice abin da ya kamata mu sani dangane da abin da ya shahi bambanci tsakanin ceto na kwarai wanda aka yarda da shi da ceto na banza wanda yake ɓatacce Allah subhanahu wata'ala bai yarda da shi ba ceto na kwarai shine wanda Allah zai ba annabawa da mursalai da muminai a ranar lahira Allah ya sa muna daga cikin waɗanda za su ceto wasu in mun kasa haka nan mu zama daga cikin wa'anda za a cece mu bi idnihi ta'ala wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin